kama da kungiyar gamayyar taimacin afirka ya zo ya wuce tarayyar afirka kokari na juya mulkin nijar dai na lambatun tsinuwa da allah da rai kasashen yankin cikin wata sanarwar da suka fitar a abuja dai sun ce ecowas din da ma raguwa na kasashe na duniya za su ɗora alhakin duk abin da ya samu shugaban da iyalinsa bisa masu kokari na juyin mulkin sanarwar dai ta nemi sojan da ke kokarin juyin mulkin da sakin shugaba bazu muhammad daukaci na jami'ai na gwamnatin sa ba tare da wani sharaɗi ba kasashen yankin dai a sanarwar sun ce ba su shirin karɓar wani juyin mulki a ƙasar nijar yanzu a yammacin yau dai an gana tsakanin shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu da kuma dan wasu na benin patrice talon kuma manzo na kasashen yankin bisa sojojin da suke juyin mulki a kasashen mali da burkina faso da gini kwanakare halan din da ya tine kam hanyar mai da nufin gana da bangarorin guda biyu kafin daga baya sake dawa ga abuja a fadata ta shugaba tinubu rashin hankalin soja da abin da ya faru a nijar ne abin da ya kawo shi kuma yanzu zai kama hanyar nijar ba tare da bata lokaci ba. Niger Republic. kafin Nijar din dai dama an tsara taron din da ke zaman dan aiki na musamman bisa masu juyin mulki na kasashen yankin zai ziyarci kasashen Mali da Burkina Faso Gini Conakry da nufin lallashi bisa matsalar tsohon bakin soja a cikin harkokin siyasar yankin. to sai da kuma abin da ke faru a birnin mai din a faɗar talon na zaman gaggawa babba. Na gana da shugaban eh, Najeriya domin tattauna batun jamhuriyar Nijar. Batun da ke zaman batun gaggawa da kuma ke buƙatar ɗaukar mataki a cikin sauri. ina da imanin za a duk mai yiwuwa nufin tabbatar da sake dawo da batun demokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar. Abin da ya lace shine don lashe da tuntuɓa kuma za a fara wannan tun daga yammacin yau dinnan da nufin ganin an ƙara komai cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma abin da ke faruwa a Nijar din abu ne da ba za mu lamunta ba duk da cewa dai muna da imani kan sulhu. option. ko bayan talan dai najeriya ta kuma tura tsohon gwamnan jihar katsina aminu bello masari domin shiga cikin tattaunawa mai tasiri kokarin na juyin mulkin Nijar da na ƙara dama cikin yankin da ke kokarin ɗorawa zuwa gaba amma kuma ke kallon barazana daga sojoji. Nijar ɗin da yana zaman ƙasa ta biyu da ta fuskanci barazana juyin mulkin cikin tsawon ƙasa da wata guda a wanda amma da ke nuna jin aikin da ke cikin yankin yanzu. Da ƙyar rigumin goshi ne dai aka sake kwantar da hankula a gini bisau inda sojan ƙasa suka nemi tumɓuke shugaban ƙasar Umaru Embalo. kuma abin da ke faruwa a cikin yankin dai a faɗar ambasada bala muhammad da ke zama ƙwararre bisa diplomasiyar ecos ga nuna alamun bambancin da ke tsakanin 'yan mulki da raguwa masu ruwa tsaki da harkar mulki a cikin yankin wannan ba shi ne lokaci na farko da aka yi kokarin ajiye ajiye mulki a Nijar ba me ne akwai akwai waɗansu wahaloli da sojojin ko mutane suke sha a ƙasa ba wai don ba sa son demokuraɗiyya ba amma waɗannan wahaloli ko na fatara ko na yunwa ko tattalin arzikin ƙasa ba kyau mewa ne irin waɗannan ne suke ba su damuwa su ce wanda ma a canja tsarin mulkin da ake yi amma cikin demokuraɗiyya din. dan auren da ke tafaɗe na tasirin gaske ga makon Nijar din da kila ma daukacin demokuraɗiyya a yankin yammacin Afirka yankin da ke tsakanin tunkarar matsalar tsaro da girka tsarin demokuraɗiyya ɗan yamma Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya